Farfesa Halifa Dikwa barka da haka, Shugaban kwamitin kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya koka matuƙa game da yadda ake cin zarafin fararen hula a ƙasar Kamaru. Kana ganin akwai ƙanshin gaskiya game da wannan zargi? To Haji Garba bisa bayanan da muke da su akwai sojojin Kamaru musamman masu jandar madin nan ana kai su inda ba su san al'adun mutanen ba. Suna ɗauka kansu kamar sarakuna ne sun fi karfin dokoki domin idan suka tafka wata ta'asa sai a ko a hukunta su a nuna musu tsarin da ake eh, wajen kasashen namu ana horar da su su je su ba sa samu ma horo su je su duba yanayin sojojin a waje misali yanzu a sojojin eh, najeriya da sauransu ana kai su kasashen waje da nesa su ga tarbiyyar da ake wa sauran eh, sojoji yadda za su zo da fararen hula su yawancinsu yawancin su ba sa samu suna ɗaukar tamkar tun da babba babban su baya nan su ne manya suna ganin uniform din nasu nan sun fi karfin doka na ɗaya kenan na biyu ainihin 'yan jarida ma ba su isa su fallasa su ba asali ma irin 'yan jarida masu zaman kansu ko kuma irin na na a baya ma ai kungiyar da aka yi da abba suna iya in ga sun ga cewa rahoto ana faɗa gaskiya da sauransu a fallasa su suna lakaba musu abun da ba shi ba ne domin su hukunta su ko su yi waje da su ko su kulle su. Ko akwai abin da kake ganin ya dace a yi don magance wannan cin zalun da ake zargin ana yi wa fararen hula? Mafitan ita ce kungiyar Afirka gaba da ta yi ma membobin nata kashedi akan cewa abubuwan da ake ma fararen hula da ba zai yi ba domin a siyasa siyasa ce kuduncin irin na ingilishi da sauransu a siyasa ce sai a zauna a kan tebur kuma ba wanda abin da ya hada da mata da yara da wanda kuma yake hulda hulda siyasa ko kuma a ce yana alaka da wani da su duma ba su san su ba yanzu misali matan da ba bindiga suke rike da shi ba suna goyo aka kai aka kakkashe su da yaran da sauransu ai ba taba yi a tarihin duniya ba tun da muka san duniya ba a taba yi mace a kashe ta da har da goyo a kashe ta kuma duniya ba ta yi ca ba kuma hukumomi ba su fita su hukunta su a bainar jama'a kuma a kai su inda ya dace saboda haka muna gani kamar wasan kwaikwayo na a ce an hukunta su yawanci an kwana kwana biyu sai a kai su waje transfer a kai su wani gefe da babu hanya da sauransu nesa da inda aka san su da shi. Amma ai bayanai na nuna cewa hukumomin Kamaru na tsare da waɗanda aka yi ta nunawa a hotunan bidiyo ɗan tsakanin nan suna kashe mata da goyonsu. Wani irin hukunci kake ganin ya dace a yi masu? Abun da ya dace da su abun da hukunci ya dace da su ya kamata a ce na ɗaya tun yi kisan gilla a tube su sannan kuma a kai su gaban kuliya a hukunta su a mika su ga polis to hukunta su abun da ya dace da su in ma kisa duk eh, wato court martial da ake yi ana yi a cikin harkar soja saboda haka ba yau bane aka fara ba ana yi farfesa halifa dikwa muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa